inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wala quwwata illa billah wai dan Allah ne shi ne sai wancan da yake mai ina jin ka wai me yake kare jinjimu ne a tsakanin ma'aurata ba komai ne yake kare gingimu tsakanin ma'aurata ba illa abu guda ɗaya wato shine son zuciya abin da yake cikin zuciyar namiji zai iya ɓoye wa mace ba zai bayyana mata ba har sai ta je cikin gidan shi sannan ya fito da shi fili kamar ni yanzu kaga abin da yake cikin zuciyata zan iya gaya maka ba zan kuma ɓoye ma ba tunda idan har aka ce maganan aure ne ya huce wasa gaskiya ni a tsari na ba na huce son 'ya'ya biyu ban cika son haihuwa da yawa ba domin in kula da su da tarbiyyansu na yadda da kuma ko ƙarya ki faɗa ko gaskiya ki faɗa na yadda da wannan maganar taki kuma ke ƙarya ba ta kyau da kiba ko ya kika yi ta sai ta nuna ki a'a ba fa ayaban dan kuturu har sai ya shekara hamsin da yan yatsunsa mafiya lokuta maza sai ku yarda da maganar da mace ta gaya muku daga ba kuma ta samu sabanin haka ko kina so ko ba so mu je a haka ni ma na yadda kawai komai yayi mutum da ka ce haka na gode Allah Ubangiji da ya samu dace. Fatima. Na'am. Kin san me yasa na kirawo ki nan? To. Zaman ki a nan gidan. Ba ni jin daɗin shi. Ba ni jin daɗin yadda nake ganin ki kike zaune ba a ɗakin mijinki ba. Dalilin da ya sa na kirawo ki kenan na ce ki zo. saboda duk yadda mutane suka kalli zaman nan naki a nan gida ni za su zaga saboda ni ce ya kamata in tsaya in mai da ke ɗakin mijinki ba wai in baki ke nemi guri ki zauna a tare da ni ba ba dacewa ba ne haba anti ko ki tana takura miki ba in ba haka ba to zama na a gidanki a matsayina na kanwa gidan na zo na zauna a gidanki shine zai zama abin magana abin zagi a gurin mutane kawai da ki ce na takura miki shine magana Auta nan kika bullo to a kaina kike zaune da zan ce kin takura mu ai ba a kaina kike zaune ba akan kafanki kike zaune kuma baki isa ki zo gidana ki takura mun ba amma duk wanda ya duba yanda kike zaune a nan gidan na kyale ki nake kallon ki ai da ni za a zaga gani za a yi ban damu da auren ki ba na bar ki kin zo kina zaune da ni ni din in ban zauna haka ba zaki zo ki same ni ki zauna da ni ai zaman ne yasa har kika zo kika samu gurin zama dan haka ya kamata ke ma ki shawara da zuciyanki ki koma ɗakin mijinki ki je ki zauna kamar inda ni ma nake zaune ba wai ki zo ki zauna da ni ba mutane ni suke zagi abdul yuri kasu me nake so da kai ina so ka faɗa min yadda za tsara rayuwar aurenmu da kuma kafin mai aurenmu tu a yau ai ba komai ne zai faɗi wani abin aisa an shiga daga ciki <laughs> sai ka faɗa min wanda zai faɗo a nan before a shiga da farko dai ba na yawan mata gaskiya sosai ba ya zama anguwa kenan yawwa sannan kuma bangaren haihuwa ya ne ke so ne rayuwar mu tare da su ya'ya biyu kuma ni dai gaskiya ba zai yi ba ni gaskiya ina son haihuwa ina so na gana sami ana na haife su da yawa saboda yanzu daɗin rayuwa ta ban san wanda zai taimake ni ba haka ne ba wai ne ba na so ba ake din ce ba na son su ba da wurare me sha wahala wajen neman aure soyayya ki ma sai sha wahala bare kuma auren ki na aure ki kuma ai ba zan so ki ba da wuri ba Aisha to kai ka isa ka canja abun da fiyayyen halitta ya faɗa ne ni dai sai na haifa ba tsarin zamu a'a ni gaskiya ba zan haifi yara biyu ba ni fa ko na gaji da wannan zirga-zirgar da kake yi saboda mutanen da suke kallon mu aka za su tunanin ko akwai takun saka a tsakaninmu da kai to takun saka waye ya jawo ai kika jawo oh laifi na ne ma idan da tuntuni kin tashi kin koma ɗakin mijinki wa ma ya san abin ya faru kawai ka je ka nemi wata wadda bata san abin da yake faruwa ba ka aure ta ku zauna amma ni gaskiya ba zan iya ba wata mm. <laughs> kina rayan ga ki a zaune kina yawon ki hankali kwance lafiya ki kalau don ban da hankali zan sake kin jin aure wata wallahi tallahi ban aure wata ba ke ke din ki dai ke za ki koma haka ba ka ce ko to ai iska ce take wahal da mai kayan kara ni dai na gaya maka ba zan koma ba in saka shekara dubu kana faɗa allahi ba zan koma ba kawai ka sauwaƙe min shine abin da yafi sauki wai kin san abin da yake faɗa kuwa na sani sarai to ka sauwaƙe min to ba zan sauwaƙe miki ba wallahi sai ka saki wallahi ba zan sauwaƙe miki wallahi sai ka saki ni kina da kin san abin da yake faɗa kuwa ni ko na sani kawai ka sauwaƙe mu ke ko kayan ki mu tafi gida a ah? ba Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kanwata ta kaina. Na'am, babban yaya. Na gajiya. Ke kadai kike a zaune haka? Wallahi ina zaune kai dai bari. Amma dai ba tunanin kike ta yi akan abubuwan nan ba ko? To, gani nan dai. Fatima. Na'am. Yau dai an cimma matsaya. Shikenan kowa ya fita daga zargi ko? Ai na gaya masa ya je nemi wata. kawai ya aura ina masa fatan alkhairi alhamdulillah amma dai duk kin yi masa bayani kin kora ma bayani ya je sa ko eh yanzu na gama kora mishi a nan gurin ya fita dan ina ji ina gani ba zan cuci kaina ba ba gaira ba dalili haka nake so kin yi min daidai Allah ya sa haka shine mafi alheri wai ke za ka abu ya kasance gaskiya Allah ya miki gyaɗar don da tun yanzu kin tsufa babu ɗin. Gaskiya Allah ya taimake ki da kika fito. Dan da kuwa kin zauna haka za ta zama ba haihuwa ba ɗa ba jika. Amma yanzu kam kin ga zaki iya samu in kin so. Wallahi kam. Wai mutum ya abu kila kin mai adashi na ci riba kin zama tawa kuma ke za ki zama matar auren gidana zuciya tana wurin basa wuri wuri kai kaɗa idanuwa ka gani ka gani laifi idan na yau ka yi haƙuri haƙuri sawa don zanayi nuna ka gani ka gani idan ka ce da ni da sai nazari nazari aiki da hankali za yi ni daga a gaban ka za ta yi rawata sunana ne mana musa abdullahi wacce kuka sani da sabuwar safara a cikin shirin kwana 90